يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka mata da matan muminai su saki hijabansu zuwa ƙasa don kada al'aurarsu ta bayyana a gaban mazaje bari hakan shi ya fi kusanci a gane su ‘ya'ya ne ba bayi ba babu wanda zai cutar da su kamar yadda ake cutar da bayi mata hakika Allah mai gafara ne ga zunubban wanda ya tuba gare shi kuma mai jin kansu ne